domin a ah, mushabbahun akawa min mushabbahun bihi na'am babu isi babu dukulu makkata min saniyatil ulya wal khuruj minha min saniyatis sufla wa dukulu baladihi min dariqin ghayra allati kharaja minha wannan abin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata irin wannan shiga makka daga saniyatul uliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka don ya swaba ma hanya ta ta shiga da hanyar hita ya an shiga saniyatul uliya wal khuruj minha hita daga makka min saniyatul sufla wa dukhulu baladihi min dariqin ghayra allati kharaja minha duk garin da aka gare ka in kai ta in za ka shigowa shigo hanya da ba ta kai ta ba in za a shiga makka a shiga sanatul uliya in za a ta a shiga a yi ta sanatul sufura to al'akamal duk inda hake in za ka shiga gari shiga hanya in za ka yi suwa wata domin a samu albarka don haka an kace an so shiga makka min saniyatul uriya an so hita daga makka min saniyatul sufula li hadha alhadith don wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama saniyatul uriya bisa ga hanyar madina da kuma mai zuwa sham don haka a in mutum zai shiga ya shige ta ta dama kuma wannan hanyar ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kawo ga shiga makka na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ها وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم idan zai hita da makka ya zai shi hita daga ɗariƙu shajara ɗariƙu shajara hanya ce sananna wadda an san cewa wannan hanya ita ce annabi sallallahu yake ta daga makka wa da hulumin ɗariƙil mu'arar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan shiga makka yana shiga ɗariƙul mu'arar ɗariƙul mu'arar yana nan wato a yan an hito da madina mil shidda na yana ya kusa ga madina ɗariƙul mu'arar wani rurumi kuma وإذا دخل مكة إذا شقى مكة دخل من سنية الأولياء ويخرج من سنية السفلى كما إذا حديث يقبات بايا كنان آه ينا ننشي سنية الأولياء ينا ننفسق محصر وادي محصر wannan hanya tana wannan wurin kuma a daga wannan hanya in an biyo ta ƙasa sai makabartar maka hajjun saboda haka yanzu duka gyaran hanyoyi da malkaɗe su ya kuɗa hanyoyi amma in an hito daga mina tsorahin muhassab ta wannan hanya nan sai sanisul uliya daga nan ita kuma in ka biyo ta tsotsar sai makamartan maka hajjun Allah gane damuwa wa da sani ya umar harbin wa muhammadu bin musanna kala da sana ya haya huwa kaddalu an ubaidu lai bi hazin izina da kala bi riwata zuhairu al'uriya allafi bil badaha saniyatul uriya wadda abbadaha badaha shi abin nan wa da abdahi wada a ɗan shi ne rahimu ina ya bayani haddasana muhammad ibn musanna wamna abi umara jami'an an ibn uyayna qala ibn musanna haddasana suyanu an hisham ibn an abi an aishata anna nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila makkata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo zuwa makka da dakhalaha a a'laha annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka daga alaha wato hanya mafi zama sama wa kharaja min asfaliha ya hita daga hanya mafi zama kasa wato kenan saniyatu lati bi ala makka sannan ya hita da kuhu kuda ita ko guda jumhurul ulama waɗanda an masana da wannan fanni sun ce saniyatul lati bi ala makkata a shine ake ji ana wa siyoyi suna nan wajen shari ibrahim al-halil in ka ƙara gaba a ce kuda a ce kudai a ce kidwai a ce nakata ga sunan dai na'am وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hala min kada'i shekarar da an ka bude makka annabi ya shiga da kada min alama kata قال هشام وكان أبي يدخل منها منهما كليهما babana ya zaina shiga gare su duka wa kana abi aktara ma ya da hudu min kada a kullun babana da kada yake shiga don haka wannan hishamu ne ke wannan magana waɗannan su ne hanyoyi na shiga makka a hanya mai ta zuwa yaman don haka ita ce wato kada wanda yake an yi da nan ya an ta sama hanya dodar sai yaman ita ce kada ce cewa bauta mafi yawa ne yake shiga wannan ya nuna makka tara da hanyoyin da ake shigo ta ba hanyoyin masallaci ba ita ma kanta an so a shiga wannan ko kuma in za a yi ta a yi ta nan babu yusi babul mabiti bi ziduwa inda iradatu dukhul makkata wal iktisal li dukhulha wa dukhulha nahara wannan babu musabbancin kwana ziduwa lokacin da an kai ne shiga makka da wanka nan ziduwa don shiga makka da kuma shiga makka da rana in ba manta ba baya mun yi magana kan wankan shiga makka حدثني زهير na harbin. وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القدام أنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بزيدوا حتى أصبح annabi lokacin da ya zo zuwa to bai hulce ga makka ba nan ya kwana sai da saya ta waye da saya ta waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka summa kala makkata sannan shiga makka don haka fuka haɗu suka zo suka ce gusul duhul makata. to mai son ya gita mu sai ce wai yanzu ba wurin wuri ya zama gidajen mutane saboda haka akwai abin da nasi yana tahiya in ya wuce wurin dole a bashi don yanzu kana zuwa gidan balarabe ka ce ka tuɗe ka mai wanka eh ko yanzu inda akwai shiri wanda an ka shirya wurin wanka sai a yi wanka kame ya shiga ƙala wa kana abdullahi yab'alu zalika kuma abdullahi ɗan umar ya zan haka yake aikatawa don haka shi abdullahi ɗan umar duk abin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to shi ba wani mai ya karhi yayi shi don haka abdullahi in ya kawo gido wani ya kwana da safe ya wanka ya shiga makka وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح سيد سيدي صلى الصباح قال يا عيا أو قال هو كويتي حتى أصبح سيد سيدي قال يواي حتى صلى الصبح كنا إيا صلى الصبح ياشي قد دنگو دنگو يعني أنت قال يواي كنا ياشي قد رانا كوريك نهار أنت كيما أتي abin nan ba lokacin garjan rana ba وحدثنا أبو, رب... أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا لا يقدم مكة إلا بعد بدوا عبد الله بن عمر دون رايواتي zakuwa ta hajji ko umra bai shiga maka sai ya kwana fiduwa alhali kuma fiduwa a ba ta da nisa da cikin garin makka amma yana kwana ta asiyar domin koyi bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka biyo zo nan zai kwana wannan ya nuna an so a kwannan sannan an sunantar da wanka sannan an sunanta shiga Makka da rana wannan shine ingantacciyar magana wadda mahi yawa suke a kanta shiga da rana ya hin shiga ta daddare don haka salaf daga cikin sun saba sun ce a'a da shiga da rana shiga da daddare dai wala fadilata li ahadi ma ala al-akhir wai wani wani bai shiga wani guda bai guda ba ya shiga da dare da shiga da rana ko alhali ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige ta yana muhurimi da umra wanda ya harma da jirana da daddare amma da annabi ya kawo nan na ya kwana alhali da masallaci zuwa jirana mil tarana eh, mil shidda amma da zai kwanan sai da sahi don haka wai sun ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yau harma da jirana bai kwannan ba saboda haka tun da yayyo harma da jirana kuma shigo maka da dare to sun ɗauki wannan bayani ne na halaccin kwana wuri Allah da ka damu da ba. Hmm. na'am aha حدثنا أبو ربيع الزهراني شينكو حدثنا أحمد شكو حدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة ميونغا إلا بات بزيدوا حتى يزوها ويكتسل فهدوا سيا وإساه يا وانكا إيا وإساه يا وانكا بان يقوانا مكة تو ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله kuma an ambato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka yadda abdullahi dan umar yake yi don haka wannan sunna na musahabiya wa haddathana muhammad ibn ishaqa al-musayyibi haddathana anas yani ibn iyad an musa ibn uquba an nafi أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بزيدوا منظر الله ينزل أن ينزلوا ويبيت به يقوانا hatta ya salli a subha ya sallaci subahin ne ya kadumu makka ta lokacin da zai shiga makka wa musalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika ba wurin sallan manzon Allah in baka santa mananna ala akamatin galiza bisa ga wasu kanun tudanni masu kabri nan wajen dutsen akwai wani kan tudu wanda mai kabri inda annabi ta sallah laysa fil masjidi ladhi buniya samma ba cikin masallacin da aka gina wurin ba ba nan da annabi ka sallah ba walakin asfala zalika ala akamatin galiza sai dai ƙasa ga wannan wuri wasu tudanni masu kauri na annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallar asuba inda shiga makka eh, don haka kina an gina masallaci ba daidai da wurin ba a wancan lokacin حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن إياد an Musa bin Uquba an Nafi'in anna Abdullahi akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala qurbatail jabal annabi ya huskanci tsororuwar dutse biyu allazi bainahu wa bain jabalin dawi wanda a tsakaninsa da dutse mai tsawo wanga dutse da aka ce ma akama to bai tsawon na gaba gare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya huskanci wancan na hawal ka'aba wajen ka'aba yaj'alu al-masjida yana sanya masallaci allazi buniya samma wanda aka gina can yasara al-masjid zai bi tarafin akama yana hagu ga masallacin da aka gina wajen wannan kan tudu wa musalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sala minhu wurin sallan manzo Allah yayi zama kasa kasa alal akamati sauda bisa ga wani karun tudu mai bakin mai bakin duji ya dau min akamati asharata azru'in aw nahawaha daga wannan ah, dutsen zuwa wannan kan tudu akwai zira'i goma tsakaninsu sun mai salli mustaqbil al-qurra sayni min jabal dawil sannan ya salla yana mai muskantar wato tsoro duwatsu guda biyu masu tsawo allazi bainaka wa bainal ka'aba dutsen da tsakaninka da ka'aba sallallahu alaihi wasallam ah, saboda haka shekenan anan shi kuma a in mun lura duka yana tabbatar da shiga makka da dare eh, da rana da wanka da kwana ziduwa wannan duka ya tabbata ga waɗanda hadisai da muka karanta Na, babu isi babu ramad fi tawaf wal umrati wafi fi tawaf awwal min alhaji. hajj wanka ya da ne saboda a cikin harma ba a tuda yawa awo ba za a kai kamar wankan tsayin arfa in muhuri biya harma yana da wanka guda uku da an ka sunanta so hmm. mu babu yasi babin rama zai dawabi wal umrati wa fir dawabi al-awwal min al-hajj a wannan babin mustahabbancin tasaka ga ɗawafi na abin nan da umra da kuma ɗawafin farko daga hajji, wato kenan ɗawafin qudumi a haka nan ɗawafin umra an sunanta da sassaka amma ban da suwa to sauran ɗawafi duka ba sai an sassaka ba to bari mu jiya حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ها يا جود إذنادي وحدثنا ابن نمير حدثنا عدي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت طواف الأول annabi in yayi dawafi ga daki dawafin farko habba salasa yakan yi sassaka su uku wa masha arba yakan yi tafiya hudu wa kana yas'a bi masilin kuma ya zaina tafiya da gaggawa nan baɗin masili idza da'a baina na safawar marwa a nan wurin da ake yin abin nan a habab cikin sa'i wannan shine badan masili to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yin sassaka idza da'a baina safawar wal marwa wa kana ibn umar ya yaf'alu zalika abdullahi dan umar ya zan yana aikata haka tunda ya ga annabi na yi shi ma ya kai don haka fuka haƙon islam suka ce sunna na habab to amma wani zahi ba gudu ba mahi yawan mahusa saka suna yi ba akan ilimi ba domin wurin ba gudu an ka ce a yi ba idan kana sa a yi ka kawo wannan wurin canza tafiya za ka yi yi ka ta koma da sauri-sauri kuma da nutsuwa duk zikirin da kai ko addu'a da kai kada ta gauce amma wani iya kawo dangane kaka ya dahe kai abin da na rawa ya kace harami ya buga dama ya buga hagu alhali ƙara fiya za a yi sai abin da ka sa giya hmm. wa hadathana muhammad ibn ubad hadathana khatim yani ibn isma'il an musa ibn uquba an nafi in an ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dafa fil hajj wal umrah annabi ya zan in ya yi dawafi a cikin haji ga aikin haji ko ko umra awwala ma ya kadam farkon da ya zo makka wa innahu yas'a salatata a dawafin bil baiti yana taya da gaggawa waya uku ga daki sun yamshi arba'ata sannan ya taya taya hudu sun mai salli sajada ta sannan shi raka'a ne sun mai duhu bai da safa da marwa sannan shi zo shi ta'ayi tsakanin safa da marwa wato da dawafi ga daki da sa'ayi duk ana ce mai ya duku domin in ka kula in ka hau abin nan safa in ka wa ka dawo haɗewa za ka yi ka kuma zagayawa ta gaya zan dawa su to duka yana yin wannan ba na aka dawa ba eh, in aka hau marwa sai a jiro a dawo can ba shi na abin nan malamai suka yi magana biyu ba wasu malamai na ganin abin nan saurin da aka yi tsakanin safa da marwa daga daga safa na iza ana marwa amma da marwa yan an dawo ba sai an yi ba wasu ko na ganin a ayi duka ai eh, ku dubi jawahir ku gani hmm. eh eh zuwa zuwa ne akai shi a sunna dawowa eh, ya rage naka amma ku dubi jawahir hmm. Allah gane da mu wa da sani abu dahir wa har malatu ibn yahya qala har malatu abara da ibn wahab abara ni yunus an ibn shahab anna salim ibn abdullah abarahu anna abdullah ibn umar qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استسلم الركن الأسود أول ما يدوه حين يقدم Ya yahubbu salata a dawafin mina sab, wato a na ga manzon Allah lokacin da ya iso makka lokacin da yake sumbunta rukunu aswad wato hajar aswad kenan an ce mai rukunu domin shi ma na kusurwar bango sai an ce mai rukunu amma abin nan an saba ga istilahi ya yamani awwala ma ya duwo fi da ya kadamu a lokacin farkon dawabin da zai lokacin da iso makka ya hubbu salata rawa yana yana gaggawa ga zagaye uku min da sabi daga bakwai wannan ya nuna sunna ne ga duk wanda ya shiga makka to kewaye daki na farko da zai yi to ya yi ta abin nan da sauri zagaye uku sauran hudu sai shi tafiya dai cikin nutsuwa وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الجوفي حدثنا ابن مبارك أمرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمض رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجر إلى حجر ثلاثة annabi ya yi sassaka daga dutsen hajar asar zuwa dutsen hajar asar su uku wa masha arba'a ya tiya hudu wannan shi a bakwai da ta dawafi abinda abin banci shi dawafi in ka zo ka iske wuri ya cika dole sai ka gwada saka ta ka kai an ce walin zahamata a tsaka ya akwai masu tsohon ya mutum shiro da dai girgiza jiki a gane dai hina abin ga da hmm. shi ko sa yi in wurin na ya cika ba magana a ya saurita ba magana a samu hita in ba yanzu da an kai rauta ba don za ka ji abin nan tun da tahiyata nan gaba gare ka wani ya mace ka baya gare ka wani ya mace daman ka wani ya mace ka hagu gare ka wani ya mace ka babu inda za ka shiga duniya hmm. ina jin kila in lokacin da ana cin kofi wurin yi, wurin jiwa ɗaya shi. Hmm. wa haddasa abu kamilu da Dariyu, haddasa na sulaimu بن أخدر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمض من الحجر إلى حجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله da ya daga dutse zuwa dutse a a'a shi ɗai na eh, sauran ɗawafi duka ba za a yi ba hadda na ifa ba ga mai hajji hmm. balle rada wanda ya zo umra in yayi ga na farko sauran ɗawafin zai yi na nafila duka ba sai ya sassaka ba yana ma iya taya yana taya biyan ɗaki yana taya yana rangaji yana yana yana kaɗa ta haya gama hmm. to mu zo وحدثنا عبيد الله بن مسلمة بن قعنبي حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمض من حجر أسود حتى انتهى إليه ناقا منظوم الله ياسر ساكارك حجر أسود حيث إذوا غري ثلاثة أدواب كوايا أكو duk sa saka ya kai wa hadathani abu dahir a ajaa akhbarana abdullah ibn wahab akhbarani malik wa ibn jurayj an ja'far ibn muhammad an abi an jabir ibn abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمض ثلاثة أدواف من من الحجر إلى حجر manzo Allah sa saka ki waya uku daga dutsen Hajar Aswad zuwa Hajar Aswad duk da wannan kaga yana tabbatar da waɗancan hadisai حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا جريري عن ابي na قال قلت لابن عباس ارايت هذا الرمضاء بالبيت ثلاثه ادواب shin ba ni labarin wannan sasaka da aka yi ga ɗaki ke waya uku wa mashe arba a da wayan da kuma ta ke wa hudu a sunnatun huwa ka bamu mu labari mallam wato ana tambayar wannan ibn abbas kibru malam ba mu labari fa inna qaumaka yazumuna annahu sunna wallahi almajiran ka ce mun suka sunna na malam mi a gaskiya an ce wal aslu in kazzaba far'uhu qadah wal aslu mallami in kadda eh, eh, eh, um, in kazzaba in ya kare ta far'u almajiri ne kada su kana saboda haka lokacin da ɗaliban abdullahi dan abba suna cewa sunna na ke ɗakin allah su bakwai amma kuma ciki a yi sassaka shi ma sunna na sai su abin ya kai musu gwamnati suka suka ce kai ba mu labari shin mi a gaskiya mutanen ka suna cewa almajiran na cewa sunna na to mu zo mu jiya Ƙala, fa ƙala sadaku almajiran sun yi gaskiya masu da muku sunna na wa kazabu masu cewa ba sunna na ba sun kai sai ƙarya قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة منظر الله يازو مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يدوه بالبيت من من من خزانه وكانوا يحصرونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربطوا ثلاثة ويمشوا أربعة آه ƙuraishawa suka ce yau za mu yi kallon mutane ramammu za a zo su kewa ɗaki yau sai mun ga zaren-zaren ara kumi mutanen da malaria malin ta sassaƙe su yunwa babu abinci lalle muhammadu sabon su ba su da iko su yi kewaya ga ɗaki saboda rama a dama wa kanu ya su nuna sun suna hasar don kasan mai hasar duk abin da an kawaɗa gare ka na kwarai sai ya soke kala fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masahabai to a shirya fa ya an sai ga daki kada a kewa dakin nan sanu sanu a zo cikin nishadi da gwada ana ana nan a ku zagaye so uku da ƙarfi a ɗora jin bokin duga dugan ku a yi sassaka uku yamsu arba'a ƙala a lahu akhbirni an dawa bayna sawa wal marwa rakiban ba an ƙare da wannan ba to ba ni labari shi ana iya sa a yi sama bisa ga raƙumi asu na huwa fa inna qaumaka yarqumu da annahu sunna har yau almajiran ka rike suka sunna na qala sadaqu wa kadhabu qala qultu wa ma qawluka sadaqu wa kadhabu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasura alaihi an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun yawaita kansa يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج الأواتق من بيوته kun san wato ɗan gida wanda Allah ya ɗaga to ko an yi da shi ranar da an kace ga hainan zuwa kowa ta ya kafi ya ganai to sai an ka zuwa cewa ga Muhammadu ya zo ga Muhammadu ya zo wasu labari ke suka ji annabi ya ɗaga ya hijira sun korai amma an ce ga ya shigo makarin ibada suka ce sai sun ganai to mata waɗanda a cikin gidaje ashabul hudur waɗanda a cikin labule awatik sun kace suka hito da cikin gidajen su qala wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabu an-nas bayna dai, manzo Allah ya zan ba a dukan mutane gabansa ko mutane su to su mai mai angaya to ba a sa bulala a doke su falamma kasura alaihi lokacin da mutane suka yi mai yawa a raki ba su yi haudar ba. wal mashayu wa abdan tahiya da aikin sa'ayi yahi ƙasa yahi hawa don haka magana annabi ya hau ku iya hau to amma ni a illa hawa manzon Allah yawan mutane ko bai dunguza kowa kun bai su abu kowa saboda haka sai ya hau raƙumatin ya sa a yi bisa gare ta to kaga ashe kenan aikin haji da ake da an kace an san ayi sama duka to ana nuna duk inda adda je wa intihiya kamar da makka zuwa mina da mina zuwa arfa da arfa kuwa muzdalifa da muzdalifa kuwa mina eh, da mina kuwa makka amma wafi da sa'ayi a yi da dugai a amma aka ce in mutum ya zo sa'ayi ya hau wata dabba ya bisa gare ta eh, abin nan ya zo wafi da sa'ayi ya hau wata dabba ya bisa gare ta fa in humila fa hidam. dam amma in ya zama an ɗaukai don shi huta yana iya da ƙawo ne sa'ama ta sayasa an ka ɗauki shi wannan zai ba da shi amma in bai iyawa to yan an ɗaukai an yi da shi bai komi ya biya ne mai kashe ya cikin aljihu ne ya ba da kuɗi na amma dai magana sayan dabba ko na ba sannan ko da don sa'ama ya hau an kai sa'ayi shi bai ba da komi ba da wannan abin in an ɗaukai wajen wajen dalilin dalilin dawafi dalilin dawafi amma dalilin sa'ayi bai ba da komi amma in an ka ɗaukai an kai shi da su gaba ɗai to wannan zai ba da jinin don dalilin dawafi Allah gane da mu musanna محمد yazid wa حدثنا يزيد bi hadha al الإسناد nawahu dai shi ya سيدشياتي آه وكان أهل مكة قوم حسد mutanen makka sun zama mutane na masu hasada ga manzo sallallahu alaihi wasallam mutane na masu hasada وحدثنا ابن أبي أمرا حدثنا سهيان عن ابن أبي حسين عن أبي دفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة قال صدقوا وكذبوا sun yi gaskiya amma kuma sun haɗa min da ba haka ba domin ga waccan illa wa haddathani muhammad ibn rafi'in haddathana yahya ibn adam حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن عبدل عن أبي دفيل قال قلت لابن عباس قراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منظور صلى الله عليه وسلم قال وصفه لي لكي تسفنتا من شيء قال قلت رأيته عند مروة على ناقة ناغ نيكم مروة أكان راقما وقد كسر الناس عليه متى نسيني وقريش ƙara fa ƙara ibn abbas za ka rasulullah sallallahu alaihi wasallama wancanin ka manzon Allah na innahum kanu la yad'una anhu amma sun zan ba su jama'a daga garai wala wala yukrahuna sannan kuma ba su kyamar jama'a zuwa gare shi don haka ashe kenan mutum na wanda yake ba a ije jama'a da shi yuqharuna yuqharuna ba tilasta ma jama'a gare shi hmm, yuqharuna wa hadathani abi rabi' az-zahrani hadathana hammad ya'ni ibn zaid an ayuba an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu makkah annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da sabansa makka wa karwa hanafin kuma ya kariba zazzabi na malaria ta abin nan ta madina ta sassaƙe su ƙawalar mashirku da innahu ya kadamu alaikum gadan ƙaumun ƙarwa a huma za a zo inda wuce mutane waɗanda zazzabin madina ya sassaƙe su wala ƙumin hashi ta sun gaba da tsanani fajala su min mayilil hajara sun ka zauna ga abin da ke biya a tsuki wa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yarmalu salata ashwadi annabi ce ku yi sassata a waje uku wayam su ma bayyana rukunin su yi a tsakanin rukunai wato abin nan a rukun yamani da hajar aswar hasu game liyar al-mushriku da jaldahu dan mushrikai su ga ƙarfin su fa qala al-mushrikuna haula allazina za'amtum sai mushrikai suka ce waɗannan na kuka ce annal huma karwaha nasu wannan mutane na kun kace wai zaɓi madina ta sake su haula ya ajlabi min kaza wa kaza Waɗanda mutane sun yi kaza ƙarhi sun yi kaza ƙarhi irin su gilda saboda haka wadda ba wata kowa ala ibn abbas walan yamna'ahu an yamurahu an yarmalu al da kullaha illa al-ibqa alayhi ba abin da ya hana manzo Allah ce su yi saka ga ɗakin gaba ɗai sai don kada a gaji da su duka a raga mu sauran kuzari hawo wa da sani amr ibn aqid wa ibn abi umara wa amr ibn abdata jami'an an ibn uyayna al ibn abdata حدثنا سفيان عن عمرو عن ادائي عن ابن عباس قال انما sa'a رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ورمد بالبيت li yuriyal mushrikuna quwwatahu manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi sa'ayi ah, sannan kuma ya yayi saka ga daki don ya nuna ma mushrikai karfin sa wanda a tare da shi hayyau. nan ba kwana alhamdulillah mun saurari karatun sahihul muslim ga na Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar haka wa gobe insha Allahu larba akwai karatun da ake gabatarwa nan garkan malan sha biyu watan zuwa karhe ɗaya da haka ana gayyata dukkan musulmi domin halarta a wannan karatun kamar da aka riga aka saba kuma da la'asar insha'Allah, Allah bayan sallar la'asar akwai tafsiri wanda ake gabatarwa nan garkan malan shi ma ana tunatar da jama'an musulmi domin halarta sannan rana, alhamis insha'Allah, Allah a garin birnin kada akwai irin wannan tafsiri wanda malan ke gabatarwa in an dawo insha'Allah, Allah akwai walima ta je ga lokal gama wanda za a gabatar a can birnin yari makarantar malam murtala don haka ana gayyata dukkan musulmi sannan ana tunatar